وسلم على ما هو عليه yayin da manzon Allah jira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ci gaba da abin da yake kai yudhiru dinallah yana bayyanar da addinin Allah qarara wa yad'u ilai yana kira zuwa ga addinin Allah a fili ghadibat quraish wa aduhu sai quraishawa suka yi fushi suka kuma yi ƙiyayya da gaba ga manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa aktharu min dhikrihi suka yawaita ambatansa kowa Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad kaga abin da ya ja mana kaga abin da yake haifar mana wa habba abuhum ba'dan hatta kai ga wasu suka kwadaitar da wasu ala ruju' al-wafd ila abi talib cewar lalle ayarin da aka yi a sake komawa zuwa ga ɗan uwan baban annabi abu talib wannan ayari ayari ya kuma koma masa a karo na biyu marratan thaniya a karo na biyu famashau ilaihi marratan ukhra don haka a wani lokacin da daban suka sake tafiya zuwa gurin dan uwan baban annabi faqalu lahu ya aba talib da zuwa sai suka ce da shi kai abu talib inna laka sinnan mutum ne kai mai shekaru ba yaro ba ne rarage fa ko kai fa mutum ne mai shekaru wa sharafan ga kuma ɗaukaka kai ba gama garin mutum ba ne mutum ne mai martaba da matsayi wa manzilatan ga matsayi da ɗaukaka da kake da shi fina a cikinmu wa inna qadis tanhainaka min ibni akhika haƙiƙa min neme ka da ka hannu ka kuma hana ɗan ɗan uwan ka akan abin da ike yi na kira zuwa ga addinin musulunci da kuma aibata alloli namu falam tanhahu anna amma sai baka hana shi abin da yake mana ba wa inna wallahi to ka sani mu muna rantse maka da Allah ba wai ba mu san Allah bane salon da aka biyo mana ne ba za mu ba ko eh duk abin za a karu mu za a karu mu dan dai ka ji abin gingirin gingirin wa inna wallahi la nasbira ala hada mu kan muna rantse maka da Allah ba za mu yi haƙuri akan haka ba min shatami aba'ina a fito fili a rika zagin babanninmu ba za mu karɓi wannan ba wa tasbihi ahlamina da kuma wawantar da hankulanmu mu a ɗauke mu wawaye ba zai yiwu ba wa aibe alihatina da kuma aibata allolinmu a ce wai sai dai Allah ɗaya abinda ba zai yi bane hatta ta kuffahu Allah in ka zama mun yi shiru mun haƙura mun dakata to sai fa in ka hana shi wannan shi abin da ke in da mun biyo maka ta lalama to kai yanzu magana ce ta gaba da gaba ko yi ko bari ko abin da ma da ya faɗa mana yana fitowa fili au tunazilahu wa iyyak fi zalika ko kuma kai da shi ku fito mu fito ayi gaba da gaba hatta ya halika ahadul fariƙai har ɗayan ƙungiyoyin mu biyu ko mu ko ku ya zama bashi ma'ana ko ku cin mana ko mu cin mana فقال أبو طالب جهك سي أبو طالب يتي يا أخي kai ɗana aqim babban ɗansa kenan yayan sayyidina ali yayan sayyidina ali yace kai aqim bayan ya kiraye shi yace itini bi muhammad sallallahu alaihi wa sallam je ka kirawo mun annabi muhammad shi ma Muhammad ya gaskiya saboda shi ma bai ba da gaskiya ba je kirawo mun Muhammad ilaihi fa فجاء a في الظهيرة sai ya kama hanya ya tafi ya je ya kirawo annabi Muhammad ira da aminci Allah tabbata a gare shi cikin lokacin garjin rana rana ta take fi shiddatil har ana tsananin zafin rana falamma atahum qala abu talib yayin da annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya zo musu sai abu talib ya ce inna bani ammika haula ƴaƴan ƴan uwan babanka waɗannan su ma idan ganta su kamar ai ƴan uwansa ne abokan tafiya ne tunda duk dangi da dangi ɗaya ne ƴaƴan ƴan uwan babanka waɗannan za'amu annaka tu'zihi suna riya cewar kana fa cutar da su fi nadihim game da abin da suke kai na wato ainihin an ce nadi shine kamar wata wato wani conference ake ce masa wani wurin taron su yawwa an gane ku saboda haka game da abin da ya shafi majalisar su kana wato aibata su kana daukar su ba kowa ba wa masjidihim haka na kuma gurin ibadar su ma kana daukan ba abin la'akari ne ko wani abu ne mai daraja ba fantahi an azahu dan haka ka bar cutar da su فحلق sallallahu alaihi wa عليه وسلم بصره إلى sama. nan take sai manzon Allah annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kyafta idanunsu idanunsa ya kalli sama qala sai yace tarawna hadhihi shams ko kuna ganin ranar da nake gani an gane ko ji manzo qala bayan ya faɗa ka sai yace ma ana bi aqdara ala an ada zalika min ba zan iya barin wannan abin game da ku ba ala an tash'alu minha shu'latan akan koda za ku wato dosano wani bangare na ranan nan ku do da namu sai dai fa ku yi ku hakku bari ba gudu ba ja da ba nan gani nan bari to manzo sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan saboda zafin da rana take da shi ya fi abin kwatanci ya fi gaban kwatancen abin da za ka kwatanta yanzu kai yanzu sai ka ce nefa saboda wato rugwage ƙasa take ta zabzar da ita kamar da mutum take zama wato a sandare to rana ta fi gaban haka dan dai an ta wani yadda za mu amfana da ita amma da ta zo dab to da ba a da buƙatar abin gashi kowa da yayi rumus da shi duk kaddarewa za mu soye shi ne mazo ya ko kuna ganin ranar da nake gani tunda an kira cikin tsananin zafin duk da tana nesa mulamilan da suke tsakani miliyoyi ce ko da za ku bangaro wani bangare nata ado da namu ko a samu a duk inda kuke ga za ku samu a jigidan toye to ba fa zan fasa abin nan to haka ake so wanda yake tsaye akan turba Allah ya zama idan manzo ya fuskanci haka kai yanzu da kace za ka yi musulunci kai awa ba za ka fahimci ba za ka fuskanci haka dole ne to da ka sai kai haƙuri yadda ya haƙuri ka jajirce yadda ya jajirce idan har mai barna zai kafe to akan me wanda yake kan daidai zai kasa kaskafewa ne abin da ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallam ne sai malam ya sauka ƙasa ya kare mu da wani ƙarin bayani da dan karamin rubutu ilan ba daya a ƙarshen wannan abin da makaranta sai ya sauka ƙasa sai ce unzur silsilat al ahadith sahiha unzur silsilat al ahadith sahiha duba wato jerin hadisai ingantattu da malam Muhammad Nasiruddin Albani ita tara isu isa musu wannan suna raqam 92 wato eh, lamba 92 sai ce wa amma hadithu ya am amma hadisin da ke cewa wato wannan magana da ya kawo mana wacce ta tabbatan a cikin littafi in aka koma silsila sahiha hadisi mai lamba 92 za a same shi to sai kuma yace wa amma hadithu amma hadisin da ke cewa ya am annabi ya ce kai dan uwan babana wallahi law ash shamsa fi yamini na rantse maka da Allah da za su sanya rana a hannun dama na duk zafinta duk raɗaɗinta ɗauke ta samu samun a hannun dama wal qamara fi yasari ɗauki wata kuma sa a hannun hagona ala an atruka hadha al-amr akan in bar wannan al'amari ba fa zan fasa ba hatta yudhhirahu har Allah ya bayyana da shi aw ahlak ko kuma in halaka a ce ban fihi game da wato shi ma taraktu ba ni ba bari ba zan fasa ba falaisa lahu isnadun thabit ita shi wannan hadisin bai da sanadi bai da jerin mazaje tabbatacce da za a gamsu a gina hukunci a kansa undur al-ahadith ad-da'ifa shi kuma ka duba hadisan da suke raunana na silsila na malam albani yayi ingantattu yayi wanda ba su inganta ba to ka duba bangaren wanda ba su inganta ba hadisi na 913 shi kuma zaka ga wannan da bai inganta ba to amma wancan mai cewa inda za su wato bangaro wani bangare na rana su wato da na shiga wani bangare na jikin manzo ba zai fasa abin da yake ba wannan ya tabbata an fahimci bayan yawwa wannan ciwo na ƙasan shine mai cewa a sa masa rana a dama a sa masa wata a hagu ba zai fasa ba shine bai inganta an fahimta ko faƙala abu talib sai abu talib ice wallahi ma ka na. ibnu akhi qattun na rantse muku da Allah kamar da su ma da suka suka rantse da Allah Allah nan da kuka rantse da shi nima ma shi nake rantse muku da shi shi wannan dan dan uwa nawa da kuke ji da gani ai bai karyata mu shi ya ce abin da yake kai ba zai fasa ba saboda haka na san ina nan akai kamar yadda muke nan akan namu to ashe kenan ba karyata mu farji'u ne na ga magana ta zo ƙarshe ku tashi kowa ya samu magana sana sallama kowa ba na fara ke to haka to shine sai malai ce min hikimati hadha al-mawqif wani abu daga cikin hikimar da ke tattare da wannan matsaya da Abu Talib da matsaya da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsaya mala yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba khalqillah ila abi talib taban bisa da tabi'a da Allah yake yin bayi a kai ta halitta manzan Allah annabi Muhammad jira da amincin Allah tabbata a gare shi shine wanda Abu Talib ya fi so kaf a bayin Allah da Allah ya halitta Allah ya kwaran ya masa ƙaunarsa kuma daidai da ya so shi ne domin akwai dangantaka ta jini da shi da mahaifinsa wa da ƙani da abu ɗalib da baban annabi wa da ƙani abu ɗalib yana game da baban annabi saboda haka ɗan ɗan uwanka ɗanka ne sannan kuma bayan haka ya dace da cewa duk da yana dan dan uwansa ya ba shi gudunmawa a lokacin da yake cikin tsaka mai wuya domin dalilin tsakko aliyu dan abi talib dan shi abu talib din zuwa karkashin kulawa annabi yunwa da aka shiga kaga dama ka ce yan gusau ko bahariya ko wasu da makamantai da ake yi to a wannan lokacin suna ɓamɓarar wato ainihin shi wanda yake jikin gini na ƙasa a dandaka a ci saboda yunwa a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam yana da dama dama baya cikin irin wannan yanayin mawuyaci Allah ya sassauta masa haka na kuma Abbas ɗaya ɗan uwan baban annabin shi ma yana cikin hali mai sassauci sai annabi ya same shi yace ga shawara abu talib din da yana da yawan iyali me yasa ba za mu sassauta masa yanayin da yake ciki a rage masa wasu daga cikin iyalan sai suka je suka same shi to ga abin da muka zo da shi halin da ake ciki na ba daɗi muna so mu rage ma 'ya'yanka sai ce to banda wanda ya turo ikira annabi dinnan aqil babban yace banda shi kowa ya dau wanda yake so an gane ko saboda haka ja'afar sai abu abin abbas ya ɗauke shi aliyu sai annabi ya ɗauke shi to da haka sai suka ɗauki abin asalin girma ja'afar yana gaba da aliyu to kai abbas kai ne gaba da ni dama kai ɓangaren uba ne to ɗauke shi shi kuma aliyu shine karami ni kuma tunda dama ni ɓangaren ɗa ne ba maganar zan zama annabi bace ba ko wani abin da ni kuma na dauki aji wanda ya maka wannan yanzu a da a ce zo yi masa ba daɗi kai ka fara ai ba abin manta ba ne halayya ce ta dan adam an gina shi a kan son wanda ya kyautata masa an gina shi a kin wanda ya munana masa saboda haka shi kuma a duniya ba wanda yake so da ƙauna irin annabi sallallahu alaihi wasallam shine malaiki ga mana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kasance ahabba khalqillahi ila abi talib shine wanda abu talib ifi so cikin halittar Allah Saba'an bisa ga ɗabi'a ba dan sun yi daidai a abin da suke kai ba domin abin da shi yake kai abu talib daban na mahanga ta addini abinda annabi yake kai daban na mahanga ta addini amma wannan dangantakar da kuma ɗabi'ar ta sa ina ƙaunarsa fiye da duk wani wanda yake ƙauna wa kana yahnu alai ya kasance yana tausaya masa wa yuhsinu ilaihi kuma yana kyautata masa wa yudafi anhu bayan haka kuma yana bashi kariya ina ingije masa abin da ya nufo shi kamar yadda yanzu ya ingije masa ko wa yuhami kuma yana tsaya masa in an ce muhami shine wanda zai tsaya maka akan abu kamar yadda lauya yake tsayawa wanda yake da ƙara a kotu shi sa ake cewa ma lauya muhami mai ba da kariya an zo shi zai ce ai kaza kaza bisa doka kaza bisa kaza kaza akan haka kaza kaza to shi ma abu talib ya zama kamar wani lauya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhalifu qaumahu fi dhalika wa yukhalifu qaumahu fi dhalika kuma yana saba wa jama'arsa akan baiwa annabi kariya kamar yadda yanzu ya saba musu yace ai ko ya sallame shi magana a ce yana karyata wato abin da suke kai ba haka bane ma annahu ala dinihim duk da cewa yana kan addinin su su abu lahab da suke zuwa da wannan magana wa ala khillatihim duk da yana kan abin da suke kai na addini duk da ina kaunar abin da suke kauna khilla wani lokaci ina zuwa da ma'anar masoyi abokin tafiya akan harka إلا أن الله تعالى قد امتحن قلبه بحبه حبا طبيعيا لا شرعيا سيدي با يدي إياه Allah ya jarrabu zuciyarsa da ƙaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama so irin na ɗabi'a ba so irin na shari'a dan da so na shari'a ne da bai ƙaunaci annabi saboda abin da yake kai na addini daban da abin da shi ma yake amma da yake ƙauna ce ta ɗabi'a ta halitta ba yadda ya iya ina kaunar manzo wa kana istimraruhu ala dini qaumihi min hikmati Allah ta'ala wato ci gaban sa shi Abu Talib akan addinin mutanen da yake tare da su su Qurayshawa ina daga cikin hikimar Allah madaukaki na zai baiwa annabi kariya ko za su ga cewa to tafiya su daya in magana zagi ne shi ake zaga ke ko in cin mutunci ne shi ake ciwo mutunci to amma kuma ya ƙi bada kafar da za a farma annabi wa min ma sana'ahu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama min al-himaya wani daga cikin abin da ya aikata ga manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na bashi kariya idh law kana aslama abu talib domin da a ce abu talib ya musulunta lama kana lahu inda mushriki quraishin wujaha. to da bai zama yana da wata alfarma a gurin qurayshawa ba da ba su gaida a dama da addinin su da ai shi daure masa gindi ko da sun faɗa haka sai ce ai baffan sa ne daure ma gindi abin da yake kai shi ma shi yake to amma da yake sun saba ba magana a ce dauren gindinsa. wala kalima da bai samu kalmar da zai tofa a karɓa ba shi Abu Talib din wala kanu hu kuma da ba su ganin kwarjininsa ba wa yahtarimunahu da ba zama suna girmama shi suna martaba shi ba wala shara'u alaihi kuma da sun masa tsaurin ido wala maddu aidihim kuma da sun miƙa hannayensu an yi fito na fito an kaura wa alsinatahum bisu'i ilaihi kuma da sun saki harasansu da ga masa munanan maganganu amma duk sai Allah ya kare to wannan daga cikin hikimar wanzar da Abu Talib akan abin da yake kai don manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu bakin da kariya daga gare shi saboda Allah yana ɗaukaka addininsa da wanda shi ba yadda ka iya sai ka bi shi ko baka bi shi ta kana so ba za ka bi shi ba dan kana so qala ta'ala Allah madaukaki yace abu na biyu kenan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ubangijin na halittar abin da iso yadda ya so wa yakhtar kuma zaɓi abin da ya so ififita shi akan da haka a cikin abin da Allah ya halitta ya fifita manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dukkan wani abin da ya halitta وقد قسم خلقه أنواعا Allah subhanahu ta'ala da ya halicci bayinsa ya raba su samfuri samfuri iri iri salo salo wani ya sha bamban da wani wa ajnasan kuma yin su jinsi jinsi waɗannan mata waɗannan maza a ce dangin warki a ce dangin nono ko eh fa hadhanil ammani mu kalli waɗannan ƴan uwan uba guda biyu kafirani kuma kafirai biyu da abu talib da abu lahab dukkaninsu ‘yan uwan baban annabi to mu kalli waɗannan ‘yan uwan uba ga annabi ‘yan uwan uba ga annabi eh baban annabi kenan ‘yan uwansa mu kalle su ga su guda biyu kafirai abu talib wa abu lahab da abu talib da abu lahab fa ahaduhuma ɗaya daga cikinsu wa huwa abu talib shine abu talib yakunu fil qiyamati fi dahdahin a ranar alkiyama zai kasance a sama saman wuta ba can ƙasa ba za a sa daga ɗan sama saman wal akhar shi ko abu lahab ɗaya wa huwa abu lahab shine abu lahab fi darkil asfali minan nari a can karkashin wuta ake sashi shi can ne mazauninsa ashe ko a kafiran ma akwai baki kirin akwai baki baki wa anzalallahu fihi suratan fi kitabi har ma Allah subhanahu wata'ala ya saukar da sura a cikin littafin sa game da shi Abu Lahab tutla alal manazir ana ta karantawa akan mumbarai ranakun juma'a wa tuqra'u fil mawa'id ana ta karanto su a cikin wato wa'azuzzuka wal khutab da khutubobi da ake yi tatadammanu wanda ayoyin suna kunshe da annahu cewar sayasla naran za ta lahab zai shiga wata wuta ma'abociyar harshe da ruruwa tana harshe tana ci cikinta za a turmutsa shi wa mara'atuhu da ma matarsa hammalatal wacce ke ɗaukan kirare yadda ta ɗauki kirare a nan duniya to za ta ɗauka a wuta Allah kiyaye aya ta uku da hudu cikin suratul masar tabbat da abi lahabin wa wata har zuwa ƙarshe to wannan shine abin da ya faru kamar da wani hadisin cikin sahihi muslim in ban manta ba ina magana cewa sakamakon kasancewar abu lahab ya yanta sakamakon kai shi abu talib ya baiwa manzo sallallahu alaihi wasallam kariya da gudunmawa shine dalilin da ya sa aka masa wannan sassauci na azaba a cikin kafir mana ya ci albarkacin gudunmawar da ya baiwa manzo kariyar da ya baiwa manzo duk da yana arni shi yasa ya zama shine wanda yake mafi sassaucin azaba akan sauran yan wuta garwashin da ke ƙasan ƙafarsa yana sa kwakwalwarsa tana safarfasa tana zababbaka amma duk abin da ya shafi cikin wuta ba na ƙasa da shi sai dai abin da ya samu a azabar shi kuma abu lahab kasancewar baiwarsa ta shayar da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma har ma ya 'yanta ta saboda murnar samun manzo an taɓa sassauta masa azaba ya ɗan ji ɗan sauƙi-sauƙi na wani lokaci kaɗan aka ci gaba da abin da ake shi sa ba a so mutum zama mai kaushi at the higher level ko da suke cewa a ce ka kai bakura wajen ba sassauci ba abin nan a'a ko me za a ɗauki sada sada sada sada aka tsaki eh, kadan ya fulatanci kuma ce ce kuma na juya na zama su an gane ko to wannan ina nuna mana wato cewar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bambanta tsakanin waɗannan wato kafirai sakamakon yanayin abin da suke kai na ɗabi'a kowanne da abin da ya ɗauka wa kansu to wannan shine salo na biyu da hikimar da ke cikinsa da aka bi na a ne manzo game da kira zuwa ga Allah al-uslubu thalith mala yace salo na uku al-ittihamatul batila tuhumce tuhumce na ƙarya lisaddin nasi anhu dan kare mutane da karɓar kiran manzon Allah sallallahu alaihi tunda shi an hana shi yaƙi hanwa an bi ta kan wanda zai dakile shi yaƙi daƙiluwa to bari su mutanen da ake so a kira din mahana hana su karɓa abu an gane ko har yanzu yahudawa haka su tunda dai ba za mu iya rushe qur'ani ba a ce ba shi tunda musuluncin nan ba zai murƙusa ba murs a ce ba shi to ma hana musulmin karɓar musuluncin bari mu haɗa su daban a zo ana gobe sallah kuma mu sa bal da daddare su kai har karfe karfe wanda suna kallon bal din in an zo sallah a zuwa tarar babu su a cikin sallar kowa ya tafi bacci ba haka muke ciki ba to haka suke bi tunda kuma haka ake bi har yanzu ba mafita sai ka kayi ido ka waye ka zama muna ganin ka kifi na ganin ka mai jar koma saboda haka yadda ja iki ja shi ma yanzu sai kuma ka gane inda ya saba ita ce mafita to shine wannan shine salo na uku da suka bi a tuhumci annabi a tuhumci annabi sallallahu alaihi wasallam da tuhumce tuhumce na ƙarya na ƙage dan a nisanta mutane daga shi mala yace ittahamuhu bil junun na farko sun tuhumce shi da hauka wa fi dhalika nazala qawlullahi ta'ala game da haka ne ma fadin Allah madaukaki isauka Allah ya saukar da cewar wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun suka ce kai wanda kake cewa an saukar maka da gargadi an saukar maka da qur'ani to ai kai ma mahaukaci ne wannan mahaukaci ina mahaukaci zai kira to kaga aka ce mai kiran mahaukaci ne to kuma mai bin fa shi ma taron kuran da hama za'i taron mahaukata to na ce aya ta shida cikin suratul hijr wa qad ajabahum Allah ta'ala Allah da kansa ya ba su amsa da cewar da ibi qaulihi da cewar ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai ba mahaukaci bane a ta dalilin ni'imar da Allah ya maka ta annabta da manzanta ana neman mai hankali aka zo gare ka an zo ƙarshe ni'ima ce Allah maka da ba kowa ikiyo ba na biyu ittahamuhu bisihir sun tuhumci annabi sallallahu alaihi wa sallama da tsafi wa fi dhalika nazala qawluhu ta'ala game da haka ne ma Allah madaukaki saukar da wa ajibu an ja'ahum mundirun min kafirai suka shiga mamaki na me gargadi ya zo musu daga cikinsu dan annabin nan an san babarsa an san babansa an san kakansa an san danginsa yayye da ƙarni kuma a ce wai shine zai zo ce ma ga sako daga Allah yanzu shi za a bi wannan abu ya ba su mamaki wa qala al kafiruna dan haka kafirai suka ce hada sahirun kazzab wannan kawai matsafi ne makareci man kana neman ƙarya ka samu matsafi shikenan a shafa baki an zo karshe. ce illa uwansu ce barhaza ce wane ne kai ta ji dan ya ɓadda hankalin ka ya tafiyar da tunanin ka ya ce a nemi eh, eh, wahainiya ya da rai ka haɗe <laughs> eh, sai ka gani a shi ne za ka ga abin gingirin sai a samu gashi ƙwaya bakwai na hammata a haɗa da allura da gashin kai ƙwaya bakwai da waye da waye a je abin ne an gama da magana kuma ƙarya ne ta sai sai aka ce ai shi ma manzo matsafi ne to Allah ya gaya mana ga abin da suka faɗa suka ce shi matsafi ne makareci wa ƙala ta'ala kuma Allah maɗaukake ce wa ƙala zalimuna azzalimai suka ce in tattabi'una ba ka kowa kuke bi ba illa rajulan masura sai mutumin da aka tsafi matsafi ne kuma tsafi ya ci shi tsafaffe ne kuma mai tsafi ba wanda kuke bi sai irin wannan to an ce zo mai tsafi an ce maka mahaukaci kai waye ba za a ga maka ba yanzu shi kaga da zagin mai kira yana sa ya watsar da manzo ya watsar da kiran tuma da nake bata lokaci na waɗannan suke ta faman tashin hankalin su muke ta husuma da su to yanzu bar da makamai na man mu zama ɗaya kawai ko to kai ma in baka jajirce ba haka yanzu haka ci za ta faru da to da haka kisa annabi yake cewa musulunci ya fara yana bako kuma zai kare yana bako yace lokaci zai zo mai riko da addini katakau yanayinsa yanayin wanda aka saka wa garwashi yana ci a dafin hanneri da sauki to da haka sai ka jurewa to mana ya ci gaba da cewa wata hamuhu bil suka kuma tuhumci manzo da ƙarya wa fi zalika yaqulu Allah ta'ala game da haka ne ma Allah madaukaki yake cewa wa qala al kafiruna kafirai suka ce hada sahirun wannan fa matsafi ne aya ta hudu cikin suratu sa'ad wa qala alladhina kafaru kuma Allah yace kafirai suka ce in hada illa ikkun iftarahu wannan fa qur'anin da yake ta fada ba komai bane face kire kage ne ya kirkira wa a'anahu alaihi qaumun akharun wasu mutanen can daban suka taimaka masa taron dangi aka yi aka samu da qur'anin faqad ja'u zulman wa zura Allah ya ce sun zo da zalunci da ƙarya ƙarya ce su to da haka wanda aka ce ya kirkira an taimaka masa kaga ƙarya ce kawai tatsuniya ce shafi faɗi ce zauna ta to wannan cikin suratul furqan aya ta hudu kenan gaba ta gaba wattahamuhu bil itiyani bil asatir sun kuma tuhumce shi da zuwa da tatsuniyoyi qala ta'ala Allah madaukaki yace wa qalu asatirul awwalin suka ce ai ayoyin da yake karantawa ba ana bane ba kawai tatsuniyoyin mutanen farko ne iktatabaha ije i rubuce su fahiya tumla alaihi ana masa shifta ana masa imla'in su ana dictation ina ana faɗa yana rubutawa bukuratan wa asila safiya da maraice ya bata lokacin sa ya rubuce kuma yanzu yazo yake karanta mana me zamu da tatsuniya mu ma mu shirya bana ai mu ma mun san wato labarin gizo da kokin eh saboda dai ka aka fa su ba ba kuma wani ba zai ba to wannan shine salon da suka bi salo na uku kenan ko al-uslubur rabi' mala yace salo na hudu akwai lokaci ko al-i'tida'ul jasad ta'addancin jiki jiki magayin ji haushi. to ne abin da suka biyo kuma laqad istafhala ira'uhum للرسول sallallahu alaihi wa sallam. cutarwar arna ƙuraishawa ga manzo tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ta ƙasaita in an ce abu istafhala to ya kai ya banaga ya riƙa shi sa ake cewa da wato riƙaƙƙen sa alfahal ko riƙaƙƙen rago a ce ma fahal to ma'ana cutarwar ƙuraishawa arna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai karshe wa ashabi da kuma wa ashabi da kuma cutar wasu ga sahabbansa li saddihim anil haqqi domin katange su da kare su daga isa ga gaskiya wa man ida'awatihi sallallahu alaihi wasallam min al-intishar da kuma kokarin gana ganin sun hana da da'awar annabi kiransa ira da aminci Allah su tabbata a gare shi daga yadu a ƙoƙarinsu na hana yaɗuwar kiran manzo hatta wasala bihim al'amru har sai da al'amarin ya kai su ga ila li'tida'i alaihim jasadiyan yi musu ta'addanci ta bangaren gangar jiki min zalika ma rawahu al-imam muslim daga cikin irin wannan abin da suka yi akwai abin da imam muslim hadisin da imam muslim ya rawaita a hadisi mai lamba 2797 an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo daga abu huraira Allah ya yarda da shi qala yace qala abu jahal abu jahal yake cewa hal yu'affiru muhammadun wajhahu baina adhhurikum haka ne annabi muhammad amma kiransa da annabi ya iya kira shi da manzan tace haka ne muhammadu ina birshi ne fuskarsa da ƙasa a gabanku saboda yana sujjada ba yana dangwala goshinsa a ƙasa to birsu na ƙasa yake faƙila na'am aka ce eh haka ne yana faruwa faƙala sai ya ce wallata wal uzza na rantse da lata da uzza tunda da su ya bada da gaskiya la in ra'aituhu yaf'alu zalika in na gan shi yana yin wannan birshine-birshinan ƙasar la'aɓa anna ala raƙabati sai na take wuyan ba da ya jira ba don kai to in na taka wuyan na haɗa kan da ƙasa da kafa da wuyan na ga yadda zai ci gaba da aw la u'affiranna wajhahu bit-turab ko kuma tumurmusa fuskarsa sa ƙasa in ban taka wuyan ba na taka kan na gurza fuskar za ta wato alinci ƙasa فأتى رسول الله صلى الله عليه wa وهو يصلي sai ko yazo gurin annabi tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi yana tsaka da sallah za'ama la yaqa'u ala raqabati ina mai riya cewar abin da ya kudace zai yi sai ya taka wuyansa fama faja'ahum minhu illa wa huwa yanqusu ala aqibaihi wato da zuwansa wato wuf cikin gaggawa ba zato ba tsammani kawai sai aka ga yana dawowa da baya da baya ya nufi manzon kuma ma yana dawo da daba da ba magana ya juya ma ba ta taso ba kada in ya juya abin da yake hanga ya cin masa Ta ga yana rubar giyar baya ba wa yattaqi bi dai kuma yana sa hannu yana karewa yanzu shine mai kare duka ba shine za a kare dukansa ba fa qila lahu malaka akata to kuma me yasa ne ka ya haka kuma ina latin ina uzaku ko inna baini wa bainahu la khandaqan minna nar ce wani ramin wuta ne tsakanina da shi ga hina yana ci ina tabalbali wa haulan da kuma wani katon rami ko wani abun tsoro wa ajni hakan ga kuma fuka-fukai na ko ta ina ina gani fukafukan mala'iku فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce laudana na minni da ya kuskura ya matso kusa da ni laqtatafatuhul mala'ikatu udwan udwan da mala'iku sun tsinka shi gutsire gutsire gaba gaba da wani da kai wani da hannu wani da kafa wani da ciki haka za su yaga ya ga uwar bane qala fa anzala Allahu azza wa jalla ce sai Allah madaukaki ya saukar da kalla innal insana la yatba sha a aha haƙiƙa mutum zai shishigi ko yana da shishigi an ra'ahu tagana dan ganin ya wadata mu za a kawo wargi ƙarya ne da mu ake ja ya a haka ake koyan ce mu an ga masa wasa ne inna ila rabbika ruj'a Allah ya ce to ka sani koma waye makoma kowa zuwa ga ubangijinka ara'aita alladhi yanha Allah yace shin baka ga wanda yake hana bawa yin sallah ba abdan idza salla ina hana bawa ina idan zai sallah baka ga wannan ba ara'aita in kana alal huda ya kake gani in a ce wanda yake hana nan akan shari'a yake au amara bit taqwa ko yana umarni da wato jin tsoron Allah ara'aita in kazzaba wa tawalla ya kake gani idan ya karyata ikuma kuma juya baya shi ya ki karɓa abin da yake kiransa zuwa gare shi ce ba zai ba ko bai bar wani yayi ba alam ya alam bi anna Allah yara bai san Allah yana ganin sa bane har da wani karfin halin zai je taka shi ina sallah Allah ya ce kalla bari jikar ji ta kiyaye la illam yantahi idan har bai hannu ba la nasfa'an bin nasiya za mu kama mu farkwada kansa mu rike a to wannan mala'ikun da suka zo a tabbata da shi nasiyatin kadhibatin khati'a makwarkwadar da take wato ani makaryaciya mai kuskure falle da unadiya ije ikirawo yan tim din nasa ya gayyato duk wanda zai gayyato sanada uzzabaniya mu kuma za mu kirawo mala'ikun azaba kalla Allah ya ce bari a aha la tuti'uhu ka kuskura ka bi shi da wa ake anan manzo sallallahu alaihi wasallam wasjud ka ci gaba da sujjada waqtarib ka kusanci ubangijinka kakka to ko yanzu haka ne ka tsayu ka ba Allah ka gani ba Jonathan ba ba Bush ba ba wa ba duk baya da suka iya da ke nan gani nan bai wallahu ya asimuka minan nan sai eh, haka yi قال أروة بن الزبير urwa dan zubair yace sa'altu Abdullahi bin amr bin al-as na tambayi Abdullahi dan amr dan as أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم لا برتام فندني ما mafi tsananin da mushrikai suka yi wa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sai ce بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة kwatsan manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana sallah a ɗan ganuwar da ɗan kariyar da take jikin Ka'aba shi ake cewa hijiru Ismail da aka gina Ka'aba a karo na daga baya bayan gina wadda annabi Ibrahim ya mata da ta rushe da aka gina ta sai ba a gina ta kamar yanayin girman yadda annabi Ibrahim ya gina ba sai to an samu ragowar inda gini bai kai ba sai aka ɗan yar katanga da take ɗan zagaye kaɗan cewar nan ma ina cikin ka'aba ita ce har yanzu ake abu na ɗanta hijira ismail an gane ko za ka ka zo ɗawafi har da wannan zagayen za ka ba za ka shiga ta tsakaninsu da ka'aba ba to manzo yana sallah a wannan guri is aqbala uqbatu bin abi mu'ayy sai ga ukubatu dan abi mu'ayyid ya fuskanto fa wada thawbahu fi unuki sai ya sanya tufafinsa suturarsa a wuyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa khalaqahu khalaqan shadida ya shaƙe manzo shaƙewa matsananci fa aqbala abubakar anan ne kuma sai abubakar siddiq iwa to fuskanto hatta akhadha bi mankibihi ya kama kafadar ukuba. mai shaƙa annabi wa dafa'ahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam tun kuɗe shi daga annabi can mala'iku ne nan kuma abubakar siddiq an gane ko bayan ya tun kuɗe masa shi qala sai ce an taqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah dan mutum ya ce Allah ne ubangijinsa shine sai ka kashe shi kuma haukatan ina ne to ko ta ina manzo dan gata ne mala'iku na yi mutane na yi ubangiji na yi ai haka mai gaya wa matansa in ta tuba ila Allah faqad sabat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir haka abin yake har yanzu ka sa a ranka ka kudurce za ka bi Allah kau da ƙafa ba yadda aka iya ba ko nan kusa ba nisa nan nan nan kusa mala abubakar mahmud gumi Allah ya ji kansa da rahama an sha sa ranar kashe shi an sa shirya masa gadar zare sai ya tafi motar ta lalace ya bar gida ko bai je inda za a kashe shin ba shi ya lalata motar duk abin da za a yi amma sai Allah ya tsara yadda ba za a haɗu ba banda wanda ya zo har gida in sallama da shi a ofis ɗinsa a matsayin zai karɓi bako suka kama kici kici ya fito da wuka sai ya ga ƙarshen su kwatsam ana cikin haka kuma wani ya sallama jefar da wukar kowa yana numfashi an gaji an fafata aka ce yake ba ku ya san ba yin sa bane magana ma ya nuna shi a far masa bai taso ta ma haka kake mala yace as'ilatun lil muraja. tambayoyi dan komawa abin da aka koya istakhdama kuffaru quraish asaliba kathira kafuran shawa sun yi amfani da wasu salo-salo masu yawa lisaddin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama an hadhihi da'wa dan kare dan tsare annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga wannan isar da sako na musulunci udhkar udhkurha bil ijmal faɗo su a takaice a dunkule na salo na farko yadda za a yi tasiri a kan ɗan uwan babansa don ya daƙile ko salo na biyu barazanar fito na fito ga annabi da ɗan uwan babansa ko salo na hudu tuhumce-tuhumce na ƙarya na uku kai ko da ƙage don a nisanta mutane daga kiransa na hudu shine aka ce cutar da shi a jiki irin shaƙa da ɗaukar wa kai cewa za a taka wuyansa ko kuma a tumurbaza fuskarsa ko kalo na biyar ba iya waɗannan aka faɗa mu ko ma da yace to a faɗo su a dunkule ga su mun faɗa a dunkule ba tare da mun faɗo abubuwan duk da ya faɗo ba mun faɗo iyakan matashiya sannan sai ce fi baqa'i abi talib ala kufrihi wa adam islamihi hikmatu aradaha Allah ta'ala udkurha wanzu da abu talib da tabbatar da i akan kafirci da rashin musuluntarsa akwai wata hikima ta musamman da Allah ina fa dan haka ya bar shi akan abin da yake kai na kafirci faɗo hikima wace ce dan ya zama wa annabi kariya ko daga yiwuwar hana shi abin da yake eh. sannan sai ce quraish كفار قريش sallallahu alaihi wa sallam bi iddati tuhami kafiran ƙurashawa sun tuhumci annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi da tuhumce-tuhumce masu yawa uzukur ha faɗo su sun tuhumce shi da hauka sun tuhumce shi da abi sun tuhumce shi da ƙarya sun tuhumce shi da zuwa da tatsuniya kamar yadda sun ce ma mawaƙi Allah ce wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'min wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkaru wa ma allamnahu shira wa ma yanbaghi lahu an gane ko to wannan shine karshen karatun mu ne abinda muka dace Allah ba mu ladan sa wanda aka cikar da kure ko tuntuban harshe Allah ya Allah الله shirka tana fita shin ya dakata da sallar da je ya sake alwala ya zo ya sake sabuwar sallah shine daidai ko ko ci gaba da sallarsa haka shine daidai an fahimci tambayar to abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idan ɗayan ku ina cikin sallah ya zama yana jin kamar yana yin tusa ko kamar tusa na fita daga jikinsa annabi ya ce kada ya juya ya fasa abin da yake na sallar har sai ya ji ƙarar fitar tusa ko kuma ya ji warinta ya sami tabbaci kenan cire tusan nan tusa ce gashi na ji fitatta ko ga warinta ma na ji to mazo ya faɗi haka don ya ɗora ma kan cewa tabbas shari'ar musulunci take aiki da shi yadda kake da tabbacin kayi alwala to kada ka lalatar da alwalarka da abin da yake kokonto da rashin tabbas a yadda tabbas ta kullata ta to tabbas ta warware kenan da mutum zai ji kuma fitar tusar amma bai ji ƙararta ba bai ji warinta ba amma ya samu tabbacin cewa ta fita to hukunci ina nan cewar zai haƙura da sallah ya je sake Allah dan tabbas ɗin da ake nema ya samu to wannan shine abin da ya kamace ka yanzu ya faɗa mana wannan dan ya toshe kafar shedan ya hana mu aiwatar da ibada domin in zaka riya zaka tabin wannan riyariyan to zaka je kai alulan sai ka zo ka kuma farawa sai kuma ya kuma riya maka ce to ai ka kuma yin tuka. da haka sallaka ta azhar sai kai awa awa da rabi baka yi ba tuna an yi an gama kai kana nan kana ka kasa bin liman kuma kai kadadin ma ka kasa kullum wannan kenan tambayar ta biyu kuma yake cewa Allah yana so a sanar da shi idan mutum yana so yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati guda goma ko guda ɗari lafazin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد yace zuwa nan in kai goma ta samu ko kwa kai kawai an fahimta ko to kana zuwa nan kayi ɗaya sai kuma ka sake tafiya ka je ka dawo kayi biyu sai dai irin salati goma ga annabi za ka kafin ka kai ɗaya an ce kuma hailala sha ɗaya kan gane ko ba haka ake ce ba so da haka in ka kai nan ka kai ɗaya sai dai kana so ka ɗauki takaitacce shine Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa salli ko Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa salli wannan shine takaitacce mafi karanci ya Allah ka salati da sallama ga annabi Muhammad da iyalansa a matsayin kayi ɗaya to sai kayi haka shi ma goma ya zama ka samar da goma wannan keke da keke kenan in kuma ka so kana da wata damar da za ka iya shortcut ya tabbata cewar manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbiya ya bar matarsa tana ambatan Allah tsawon wani lokaci idan ya tare da suna ci gaba da yi ita har yanzu kina nan yadda kike to ku ga abin da zan faɗa sai ya fi abin duk da kike ita subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa zinati arshihi wa rida nafsihi wa midada kalimatihi ice yabo da godiya da kirari da tsarkakewa sun tabbata ga Allah daidai da wato awon al'arshinsa daidai da kalmominsa da ba su da iya da ba su da iya daidai da yadda yadda yadda yadda su take an gane ko to wannan salon da annabi ya bi iya abin da ta yi da za ta ƙare yinin tana yi ba za ta kai yawan nasu an gane ku sai dai irin wannan ko din kai ma ka bi da kace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid adada khalqika iya yawan halitta ko wa zinata arshika wa midada kalimatika ko to sai kai ma ya zama to kayi ba iyaka an fahimta ko to wannan kuwa Allah ya samu da shi lafiya lau kace ne eh an ya kula rabbi Allah in ai shi dama karɓi musulunci ana cikin yan farko farkon musulmi kamar da makaranta dai a littafi eh, shi dama abubakar siddiq shi ne wanda aka fara sallata musulunci cikin manya magidanta kuma abokai ga manzo sallallahu alaihi wasallam da haka shi sa ya zo bai annabi kare eh, aya qur'ani ce amma asalinta kalma abubakar ce kuma Allah ya saukar da aya eh eh ai ɗabi'a ce ta su larabawa da ma banda ba laraba ba har mu ma yanzu mu ma dan muna birni ne kaga mata ba sa ɗaukan ishi an gane ko <laughs> ka ji wani cewa ka dan birni ne shi yasa an gane ko amma ka tafi ka gani su waye suke ice kana dan barin gari matan nan su za su je su yo icen su yo kara ɗauko a ka su zo gida su ɗora girki an gane ku. to tana yin wannan kuma tana ɗauko kirare don ba da gudunmuwar ya za a ƙona wasu daga cikin ma da suke bin Allah da mutu su to yadda ta ɗau ice a nan za ta ɗau ice a ciki ice bambancin so na ɗabi'a da so na shari'a so na shari'a shine sanda ake gina shi akan manufar kadatawa ta zo ɗaya akan bin Allah su ne waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisin Abu Hurairah wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaita cewar mutane bakwai suna kasancewa ƙarƙashin inuwa al'arshin Ubangiji ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa ta al'arshi a cikin sai manzo ya ce wa rajulani tahabba fillah da mutum biyu da suka kaunaci junansu dan Allah ijtama'a alaihi haɗuwarsu da suka yi ta dan Allah ce waftaraka alaihi kuma har mutuwa ta cin musu ta raba su akan dan Allah to na shine so na shari'a ina son ka dan kana musulmi mai bin Allah kana so na dan ina musulmi mai bin Allah da kiyaye dokokinsa da tsare sunnar manzansa da za ka daina da mun yi barambar da ba ni ba da zan daina da mun yi barambar ba kai ba ni wannan shine so na shari'a amma so na ɗabi'a tunda dai ni bai rabe ne kuma kai ma bai rabe ne to za fa a tafi tare rawa ya kama ta yi in ta rawa ta kama a yi in biki ya kama a zo in anko ne mu tare ko da ni da ɗan gunki na kai kuma da ɗan burburaka wannan duba to wannan so ne na ɗabi'a ko gari ya sa ka yi ko yare ya sa ka yi ko abotaka ta sa ku yi ko wani abu can daban amma in dai ba kun gina ba ne akan Allah annabi da sunansa so na ɗabi'a wannan kuma ba sai mutum ba har dabbobi suna da shi ka duba kaza ta zo ta kwanta ‘ya'yanta su hau kai su ƙari da kai kawansu in ta zo wato iska ta taso ta rufe kayanta kada ta taban mata da su ko kuma sanyi ya dame su in tinkiya ce tana kwance ya hau kanta ya masa sauka ya tsallansa ya kuma yi amma idan na wani ya zo kusa da ita ta ɗaukar ta hamɓarar wannan ai ba na ta bane na ya zo ya sha nono saki wani kuma yana zuwa ta sa kafa ta hankadar da shi an fahimta ko to wannan shine so na ɗabi'a suna da bambanci سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن